Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil Hashim Gumel. Tsofaffin shugabannin Amurka guda uku sun haɗu da shugaba Joe Biden jiya Asabar a taron tunawa da munanan abubuwan da suka faru ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba dubu biyu da ɗaya tare dukkanin shugabannin hudu sun yi kira ga haɗin kai ga amurka da ke rarrabuwar kawuna biden ya tsaya kafaɗa da kafaɗa, tare da tsaffin shugabannin amurka barack obama da bill clinton a birnin new york inda jirage biyu suka rubuta cibiyar ciniki ta duniya da sanyin safiyar rana a shekaru ashirin da suka gabata a gefe da guda kuma tsohon shugaban kasa george w bush ya haɗu da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris a garin Shanksville da ke jihar Pennsylvania, inda jirgin saman fasinja na United Airlines ya faɗi, inda dukkan mutanen ciki 44 da ke cikin jirgin suka halaka bayan da fasinjoji suka yi wa maharan tawaye. Biden bai yi jawabi ba a dukkanin bukukuwan uku da ya halarta, waɗanda suka haɗa da nagarin Shanksville da ma'aikatar Pentagon amma da yake zanta da manema labarai a gefe ya ce yana ganin yana da matuƙar muhimmanci a ziyarci dukkanin wuraren uku. Ƙananan jiragen sama marasa matuƙi ɗauke da babamai sun nufa tashar jirgin sama ta Arbil da ke arewacin Iraki da yammacin jiya Asabar inda sojin ƙawancen da Amurka ke jagoranta suke. Amma babu rahotannin asarar rayuka a cewa jami'an tsaro da jami'ai a yankin da ke ƙarƙashin ikon kwardawa. akalla jiragen sama marasa matuki guda biyu ɗauke da mai sun nufa tashar jirgin sama in ji ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta kwardawa ta ce harin bai kai gasa asarar rayuka ba harin shine na farko bayan watanni biyu da aka dakatar da hare-haren jirage marasa matuki da na roka don kai hari kan amurka a bagadaza da sansanin soja a duk faɗin iraki A ranar takwas ga watan Yuli, rokoki sun fada ciki da kewayen yankin da aka ware ba a fada a Bagadaza babban birnin Iraki, wanda ke dauke da ofishin jakadancin Amurka ya haifar da lalacewar kayayyaki amma ba asarar rai. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta cire tsarin kariya na makamai masu linzami daga Saudi Arabia a cikin kwanakin nan da suka gabata duk da cewa masarautar na ci gaba da fuskantar hare-hare ta sama daga 'yan tawayen Houthi na Yemen. Hoton tauraron ɗan Adam da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bincika. Ɗauki matakan tsaro daga sansanin soja na Prince Sultan da ke wajen birnin Riyadh ya zo ne yayin da ƙawayen ƙasashen larabawa na Amurka da ke cikin fargaba suka kalli ficewar sojojin Amurka daga Afghanistan game da aikin kwashe mutane daga filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kabul. yayin da dubunnan sojojin amurka ke ci gaba da zama a cikin yankin larabawa a matsayin masu shirin ko ta kwana ga iran kasashen larabawa na yankin gulf sun damu da shirin amurka har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar yayin da ake ganin tattaunawa ta tsaya cak a vienna kan yarjejeniyar nukiliyar iran da ta ruguje da manyan ƙasashen duniya lamarin da ke haifar da hatsarin fada a gaba a yankin. sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kai miki dole Kasuwa a kasashe ya take Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Masu yin magana dai suka ce wai gidan biki sai an so. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da yake zagayawa kasuwanni don jin farashin kaya. To shirin da kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya ziyarci kasuwar durumi da ke nan babban birnin tarayya Abuja. To malam barka da wannan lokaci. Yawa barkan ki dai. Eh, sunana Aliyu Ibrahim kuma na zo ne daga jihar Kano Tsakuwa. To kamar me da me ma kake sayarwa a wannan kasuwa? To sana'a ta dai ita ce ina sai da kamar agogo kuma ina gyaran agogo ina sai da yan kunna da zobuna da gilasai da abubuwan hannu duk muna sayarwa kuma muna gyara agogon ma gabaki ɗaya da sarƙoƙi na wuya na mata da kuma na yan kunna haka na sawa gaba ɗaya. Na'am. To kamar wannan shi nawa yake? Shi wannan su suna ba mu shi akan naira ɗari uku da hamsin yanzu kenan amma a da yana kama akan kamar ɗari biyu ne da hamsin amma yanzu ya koma ɗari uku da hamsin gaskiya. to wayannan su kuma ɗan kunnayen nan fa kamar wannan ɗan ƙaramin shi kuma nawa yake. shi wannan price ɗinsa yadda suke bada shi yanzu a kasuwa yana kamawa akan naira ɗari da hamsin shi kuma wannan wannan kuma suna muna ana kama akan naira ɗari ko kuma naira saba'in ma wani lokacin ana siyan su duka. na'am to ga wasu zobuna ina gani anan wayannan hadda su azurfa ne ko kuma dai kawai zobe ne su ma na kwalliya haka na fashi. babu azurfa fa zobe ne na fashin gaskiya ka dan yi bayanin cewa yanzu kaya sun dan hauja kamar wasu da dan naira ɗari da dan naira hamsin haka yaya za ka kwatanta ciniki eh, to ina za mu kwatanta za a iya cewa in ya zo dai idan kana da buƙatar abu ana siyar maka yadda ya kamata wani abu wasu ya baka ribar ashirin ko hamsin ko sama da haka ma inda ita kasuwa zuwa take ba ce kuma irin kowanne lokaci ne ba dai gaskiya takan zo lokaci da yawa takan zo kuma lokaci kaɗan amma ba damuwa duk abin da Allah ya baka kawai shine za ka gode wa ubangiji ka yi haƙuri da shi kaman a rana kakan yi cinikin nawa to zuwa ne wani lokacin akan yi cinikin dubu takwas wani lokacin akan cinikin dubu hudu akwai lokacin ma da za a zo dubu uku ne kawai wani lokacin kuma akan iya samun na abinci na gaya miki da abubuwan da yanzu duka dai sai dai haƙuri dai ba wai abu ne wanda zaka ce zaka yau kanka ba sama da haka ma ana idan Allah ya kawo abin da ya koya ana barawa Allah ne shi Malam ko za ka faɗa min sunanka? Sunana Ilyasu Abubakar. Kamar me da me kake saidawa? To ina saida tumatur, ina saida alayyahu, ina saida albasa, ina saida tarugu, ina saida tattasai, ina saida shambo, ina saida arish, ina saida dankali da albasa. Yanzu kaman wannan kwandon tumatur ɗin nawa kuke siyo shi? To kwando hawa hawa ne, akwai na dubu goma, akwai na dubu bakwai, akwai na dubu shida ba da babu, daidan ƙarshen ka daidan abin da za ka siya. To kamar da nawa kuke siyan kamar wannan kwandon? Da dubu biyu da ɗari biyar muke siya. Yanzu kuma dubu shida dubu bakwai. To yaya kashin kayan na kakkasa dai haka nan dai kisan kwastoma ba za a bashi ba da yanayin daidan kuɗin mutum aka dan dan mishi haka na yi hankuri amma kasuwa dai ba irin da ba saboda kowa na kwamfili ba kuɗi kuma kaga in ka so ka dole ka dan ba mutane jama'a saboda kar ka bar kayan lalace kamar mutane ma yanzu suna cewa wato dankalin turawa ma yana so ya fi karfin su ba a ci yanzu kamar wannan kwandon nawa kwando dubu ɗaya da ɗari takwas ne da nawa yake da kwanakin bayan sallah dubu ɗaya ne amma yanzu dubu ɗaya da ɗari takwas dankalin hausa kuma kwanaki ya kai dubu goma sha tara kwando ya kama wani 1-2 amma dai yanzu ya dan rage ya kama yanzu dubu goma ake sai da kwandon eh, buhun kukan samu kwastomomi suna zuwa masu sayan kaya sukan zo kamar da eh, to kowa da idan karfin shi yake zuwa wasu sukan zuwa wasu kuma tsadar su ya hana su zuwa kwastoman da zai zo ya sai maka kwando biyu yanzu sai ya zo ya saya na ɗari biyu na ɗari uku saboda ba kuɗi to yaya yanayin shi kuma farashin kayan miya kamar su albasa da tattasai albasa kan yanzu ta ƙara kuɗi da muna so ta wancan sati biyar amma yanzu biyu. To yanzu a kayan miya me ya fi tsada? Ai ba abin da yake da sauki duk komi mai tsada ne yanzu duka babu mai sauki daga ciki. Sauki dai kawai in kana da dai Allah baka abin sai ka saya amma ba mai sauki. Na ga kamar kana sai da su kayan lambu masu kuma yaya. Karas da komai da komai yanzu ya kara kuɗi. Alayyahu ma yanzu ya ko ne lokaci kuɗi yanzu. Da muna sai alayyahu ɗari shida yanzu ke ga dubu biyu da ɗari biyar a yanzu haka. Malam ko za ka faɗa min sunanka? Eh sunana Jashi Hussein Adam. To me da me ma kake sayarwa? eh muna sai da amiyarika muna sai da atamfofi da kuma dube haka da bishir din muna sayarwa to ka san fa yanzu aka ce gari yayi zafi mutane ta ciki suke yi ki ana ciniki eh gaskiya yanzu duba da yanayin da aka shiga yanzu gaskiya ciniki sai an kula ba kamar yadda aka sani kamar a baya ba duba da yanayin da kasa take ciki a yanzu wannan shine sai dai mu cire. Allah ya ku asiri amma ba kamar baya ba. To shin yaya yanayin ciniki sai sallah sallah ne ke zuwa ko kuma a haka ma akan zo a yi a sai kaya? Eh gaskiya kamar su kayan yara dama shi ba wani ba abu ne da ake sayan shi da kullum ba ana zuwa ana sayan ɗaya biyu dai haka. ba dai kamar lokacin sallah ba da wasu ma atamfofin da in ana zuwa ana sayan ɗaya biyu uku ba dai kamar lokacin sallah ba gaskiya kamar a rana kakan sai da atamfofi ko ya dukan maza guda nawa ina sai da ya dukan maza akalla kamar guda goma zuwa sha biyar a kowace rana a kowace rana su ma kuma atamfofin haka wani lokacin ma fiye da haka duk ana sayarwa sunanki blessing gabriel na zo in siye shiga kamar yanzu wannan na leda nan da na ga an sa miki nawa ne yanzu ana sai da shi 400 380 a wani wuri amma Before we used to buy a 700 naira, so the thing has increased. Kina sana'a ne da sugan nan ko kuma kawai na amfanin gida ne? Ina sana'a ne da shi. To kamar sana'ar me kike yi? Kunun aya. Kamar na ga aikin auna aya, ita kuma yaya kwanan ayan ma? Mhm, aya ya kara ku. Shi kuma nawa ake sayarwa yanzu? 600. A da nawa ake saya? A da muna sayawa 400, 300, 250. Wadda yanzu abun ya haura ya yawa. To wani kira zaki ga gwamnati domin ganin cewa kuma masu ƙananan ƙananan sana'a domin kuma ku samu kuɗin samu riba. Kayan da ya kara kuɗi muna son gwamnati dai ta taimaka don farashin ya sauka don ga mu talakawa don abubuwan ya yi mana sauki. sunana awal me da me kake saidawa bangaren wake shinkafa man gida manja da kwai samu haka duka duk da nau'in kayan abinci saboda na ga har da sinadarin ɗanɗano da su tumatirin leda da sauransu dai duk gasu nan a ciki a wannan shago a shi yanzu mutane suna ta korafi abubuwa sun tashi kamar ita wancan farar shinkafa ta tuwo nawa ne mudu fa mudu 700 ne da nawa take da muna shida da 600 650 to amma saboda karin farashi ta kai kuma 700 shi kuma kuma waken yaya farashinsa? Wake wannan dai a da muna sai da shi 900-850 yanzu kuma saboda farashin kaya sun kara ya kai dubu ɗaya ma yanzu. Shi jan kenan? Wancan kuma 950. To me yasa duka dai gashi wake ne amma na ga kalan ne ya bambanta. Kalan ne ya bambanta farashin? Different din shi ne yadda mutane suke amfani da shi. Akwai ƙananan ma wanda ake sai da 800. Wannan irin na dafawa ne haka. Ita gogar wato shinkafa ita mudinta yanzu nawa ne? To akwai na bakwai. bakwai 700 800 yadda dai mutum ke so ya yanayin ciniki mutane sukan zo su sayi kayan abinci kisan ita rayuwa ba ta tafiya sai da abinci a haka mutane suke hankulewa suna saya sai dai a ta hakuri da yanayi zan iya cewa gishiri kamar a kayan abinci shine abu da ya fi sauki dano ake sai da shi tun da muka fara sai da shi bai wani ƙarin kuɗi ba yana nan dai farashi daidai da yadda yake kamar yadda muke da naira hamsin naira ɗari ɗari biyu sunana blessing ina saya shinkafa barkonu kayan abinci ina siya to kamar mudin shinkafa nawa kike sayan shi mudin shinkafa farashin daban-daban ne in kin je wani shago kina iya ki samu a dubu daya ko wani ma har 1.5 za ki samu mudin shinkafa sosai kuwa sannan barkonu dai normal price ne ana sa a roba haka na 100 naira na 200 daidai iya karfin ka kenan wara inda za ka iya siya kenan to kamar ita doya kuma nawa kike? sai shi ma farashin shi daban akwai wanda suna sada guda biyar 3000 wani wuri kuma kin je zaki samu guda biyar din a 25 so daidai karfi na san siya ba me za ki ce game da farashin kaya a wannan kasuwa ta duru su dai suna business ne saboda abin da ya sa kaya suna haka ba mamaki wasu sun riga sun siya kaya lokacin da kaya suna nan da araha amma tun da kaya sun tashi kudi sai su ma su kara kudin nasu yanzu kwaya magana za su ce ai business ne dole su nima gain shi yasa komai zai ki je nan ki gan komai daban ki je nan kamar yau sabulu ma eva muna siya 200 naira kamar yau da safe na je zan ya eva na same shi 250 a wani wuri kuma 200 naira Masu sauraron mu duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda muka ziyarci kasuwar durumi da ke nan inda muka ziyarci kasuwar durumi da ke nan babban birnin tarayya a Abuja. To a madadin ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi. sunana reverend dr james Morrell wuye uh, ni ɗaya daga cikin sakatarori ne na ecclesiar assembly of god a arewacin nigeria yau nasiha na shine kan sarrafa fushi da kuma zaman lafiya ayan Allah na ga mana cikin littafin ibriniyawa Sura goma sha biyu daga aya goma sha hudu zuwa sha biyar ya ce ku biɗi zaman lafiya da kowane mahaluki tare da rayuwar tsarki in ba haka ba ba za ku ga allahnku ba kada ku yadda ɗacin zuciyarku ta shiga har ta hayayyafa ta yi jijiya ta kuma bazu ta kai kai su kasawa da cikawa ga imani ma'ana idan ina da fushi ban yafe ba idan ina da wani ji a zuciya na na ɗauka na ba wani shi ku bai iya sarrafa shi ba kaga na riga na yadda wannan kazamin tunanin nawa ya shafi wani shi kuma bai iya sarrafa ba ya je ya kashe wa'insu to ma'ana kamar da ayan ezekiel ke ga mana cikin littafi ezekiel sura talatin da uku aya shida ya ce na sa ku masu tsaro in kun ga bala'i ku gargaɗar da mutane kada su faɗa ciki malaman mu fastoci su yi ƙoƙari su dinga zaune man zaman lafiya domin ayan allah cikin littafin ibriniyawa sura goma sha biyu aya sha hudu zuwa sha biyar ya ce ko nemi zaman lafiya to yau ina gargadi bala'i ta zo na rama rama rama ana gasan kashe kashe don allah mu yafe gama ubangiji yana ga mana cewa rama ko nasa ne mu yi addu'a allah ya ba mu zaman lafiya najeriya ta zauna lafiya al'umman ta zauna lafiya duk yan bata gari allah ya mana maganin su da fatan wanda suka ji mu za su yi biyayya da wannan kira da nake yi mu zauna lafiya domin ba tare da zaman lafiya ba babu ci gaba babu ma ibadan babu ma addinin Allah ya taimake mu Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan cutar da ake kira da Marburg virus. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma kuma cuta ce da aka samu bullarta a wasu kasashen Afrika kamar Gini bayan mako biyu da kasar ta sanar da cewa ta yi nasarar kawo ƙarshen cutar Ebola. Sai dai kuma hukumomin lafiya a Najeriya musamman ma hukumar kare yaduwar cutuka ta ƙasa NCDC ta ce suna sanya ido don kare bullar cutar a Najeriya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba mara marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta shifa da ke karamar hukumar karu a abuja kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa wato dr isa adamu mavu likita barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan cutar marburg virus marburg virus disease ko kuma mu ce marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda ta takan yawan auku dama misali a kasashe da dama amma ya zamto cewa akwai kasashen da ba sa cika samun wannan cututtuka da yawa to amma marburg viral disease ko cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a west african countries misali kasashen afirka ta yamma kuma ko kwana kwana na an samu abin da ya shafi bai wuce mako biyu da wani abu aka samu hukumar lafiya ta duniya ta gudanar da wasu bincike suka gano cewa a kasar gini an tare da akwai wasu da suka dan samu matsaloli irin wannan bayan an yi wasu yan gwaje-gwaje aka gano cewa ita wannan cuta ta marburg virus disease ta take tattare da wannan shin menene alamomin cutar idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da suka faru na ebola da suka wuce kwanakin ba a can wasu lokuta to amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin sun sha bambanta irin irin waɗannan amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zama to galibi za mu san masu kallon mu da sauraro san cewa wannan cutuka hukumar lafiya ta duniya ta ta kamar da hankali akan saboda a kankanin lokaci lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na dakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an ɗan samu hala wasu 'yan bambance-bambance su wato kamar yadda na faɗa da farko alamominsa sun hada da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akan samu ma idan akwai alamun da akan samu daga baya zama to ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana da bayan gida ba akan daidai da ya kamata ba sai kuma mutuwan jiki don abin da ya shafi garkuwan jiki zan so a ce masu kallon mu san cewa duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fevers sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga ba abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole daga mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya dan tafiya karama na daki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya dan wasu abubuwan da ya kamata ya daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ga mutum daga baya ya hala daukansa ba zai iya wasa ba sai ai ga an masa ko daukansa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu so wannan shine most of the states na complications da akan wato eh, in ya kai ga abubuwa sun kai ga wani yanayi to likita kamar suwa suka fi kamuwa da cutar bisa ga duka alamu ah, hukumar lafiya ta duniya Eh, bayan ta da ta yi sosai bisa gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkon jikinsu bai da karfi sosai kamar abin da bai kira immunocompromise wanda dama yanayin kinsu na abin da ya shafi garkon jiki ba su da shi imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkon jiki ko kuma ne wani lokaci abin da shafi talauci na nan shi ma misali mutum bai iya cin abincin da zai gina masa jiki da sauransu ko kuma akwai cututtuka da suka dan adabi mutum daga baya halagar kwan jikinsa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki to sai ga duka dai wannan shi yakan sa daga ba garkuwar jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cutuka suna shiga a hukumar lafiya ta duniya ta lissafa wannan alkaluma game da akan mutane misali sai kuma waɗanda kawai kin san kamar da shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cutuka barkewar cutuka lokaci guda to aka samu wannan a lokaci guda kowa yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kama ana iya daukan sa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa an jima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai ga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda ke da cutuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su bata da karfi don idan mu ce manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan zamantuwa ya kasa saboda shekaru to gaskiya in ba waɗannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda kaman misali zan ba da misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamuwa da wannan shin mai fama da cutar zai iya yada ta ga mutane eh kwarai kuwa abin da ya shafi cutar ita wannan cutar akan akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar cutar yana iya jinin sa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali ke sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da eh, hangulo misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba ba daidai bane a ce ya ya taba ka kai kuma mai kula da eh, marasa lafiya to haka nan a gida eh, idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun da tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions irin wato kenan jini yana iya burbura jiki jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshi da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to kin ga kenan yaduwar na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali sai kuma shi ma daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lallai bincike ya nuna cewa akwai alkaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu na san dai magana maganan taba jini ko wani abu ya fi yawa a asibiti da asibiti ma mun san da dama kan je asibiti da suna za a samu sauki ko lafiya daga baya sai kaga an samu wasu yan kurakurai wanda daga baya za ga wani ya je lafiya lau asibiti sannan kuma ya dawo da cuta ko wani abu wa'annan su ne kananan hanyoyin da lalle za ki ga ba wuya ki ga mutum ya kamu da wa'annan abubuwa kwarai kuwa akwai alƙalma da suka nuna cewa sai idan da ciwo wasu alƙalma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka hannunka a hannunka misali jinin wanda yake da cuta so akwai alƙalma maluma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya sansanin wani abu misali alƙaluma da suka wanda suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a ka akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan wannan ba ma cutar ma kai kowace irin cuta da dai a jini akan same ta sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da mara lafiya jini mara lafiya na iya taba ka to kana iya shiga kuma kaga kenan a ce kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa to amma na san hukuncin su shine a ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan to kaga daga shinshinan ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata to tana iya kuma tsotso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala dama tun da mun san asibiti ba gida bane ya kamata idan muka je asibiti balle ma yanzu wannan cutar corona ta sa ko ina ana amfani da safa safa hannu misali da kuma abin da ya shafi eh, abin nan na rufe hanci da baki ko wani abu to kin ga idan aka amfani da max na takunkumi eh, abin da shafi na abin da za a ji kwarinsa a asibiti ko wani abu dun da dama za ki ga mutane a asibiti wasu musamman mata hala sai ki ga suka da asibiti ya dawo kamar gida a wurin su a zauna a nan a tashi a koma nan To likita daga karshe wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu don ɗaukar matakan kariya game da cutuka? A shawarar da zan bada kusan cewa asibiti ba gida bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake hukunci ya fada kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da shafi sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zamto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na yana fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma asibiti gashi ka zo baka da lafiya kana iya zuwa ka yi bayani baka da lafiya a za a duba ka to amma dole sai an karar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zama cewa wannan cuta da ake son a gano ma kowace ce a jikinka bata yadu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba to shawara ita ce kawai mutum ya tabbatar da cewa ya kare kansa daga wannan ta bangaren rashin shiga mutane ma da yawa. To masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavo sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.